Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar tara ga watan Janairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu kanan labarai. Kamfanin sada zamantar Twitter ya dakatar da shafin Twitter shugaba Donald Trump a jiya Juma'a bisa dalilan hadarin yiwuwar ƙara ruruta wutar tashin hankali. Wani ɗan majalisar jiha mai goyon bayan Trump wanda ya ɗauki bidiyon kansa yana shiga ginin majalisar dokokin ƙasar da kuma wani mutum ɗan jihar Arkansas wanda ya ɗauki hoton kansa a ofishin shugabar majalisar wakilai na daga cikin masu tarzoma sama da goma da gwamnatin tarayya ke tuhuma. A yau Asabar cibiyar samar da bayanan cutar coronavirus ta Jama'ar Johns Hopkins ta ba da rahoton cewa mutane kusan miliyan 90 suka kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya. Tukanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙasar Chadi ta ce daga yanzu za ta dinga ba Najeriya haɗin kai wajen yaƙi da 'yan Boko Haram. A Najeriya kuma al'umman yankin garkida da suka fuskanci hare-haren mayakan Boko Haram cikin kwanakin nan sun koka da cewa ba a kulawa da su. Har ila yau a Najeriya a yayin da masu ɗauke da cutar COVID-19 ke karuwa da yawan suke haurawa dubu ɗaya a duk rana cikin kwanaki biyar, 'yan Najeriya na ci gaba da adawa da cutar ta COVID-19. Baba makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. sai kuma kaɗan daga cikin saƙonin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kamfanin sada zumuntar Twitter ya dakatar da shafin Twitter shugaba Donald Trump a jiya Juma'a bisa dalilan hadarin yiwuwar ƙara ruruta wutar tashin hankali. Dama an sha matsawa kamfanin lamba akan ya ɗauki ƙarin matakai kan shafin Trump biyo bayan mummunan tashin hankalin da ya faru ranar Larabar da ta gabata a ginin Majalisar Dokokin Amurka. Da farko kamfanin na Twitter ya dakatar da shafin tsawon sa'o'i sha biyu bayan da shugaban ya sanya wani bidiyo inda ya sha nana ta ikirarinsa mara hujja akan an yi magudi a zaben shugaban kasa da aka yi ya kuma jinjinawa masu tarzomar da suka afka ginin majalisar. kamfanin yanzu ya hana trump damar da yake amfani da ita wajen isar da sakonninsa ga amurkawa sama da shekara goma Trump ya yi amfani da Twitter wajen sanar da canjin manufofin gwamnatinsa, kalubalantar abokan adawarsa, yabawa abokan hulɗarsa da kansa da kuma yada bayanan da ba na gaskiya ba. A gefe guda kuma yayin da ake ci gaba da fargaban abin da shugaban na Amurka Donald Trump ka iya yi a kwanakin ƙarshe na mulkinsa, shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta faɗa a jiya Juma'a cewa ta tambayi wani babban jami'i a hukumar tsaron pentagon akan matakan da aka ɗauka don hana shugaban ƙaddamar da harin makaman nukiliya pelosi da wasu shugabanni a ƙasar na duba yiwuwar sauke trump daga mukamansa kafin ma karewar wa'adinsa ranar 20 ga watan janairu Wani ɗan majalisar jiha mai goyon bayan Trump wanda ya ɗauki bidiyon kansa yana shiga ginin majalisar dokokin ƙasar da kuma wani mutum ɗan jihar Arkansas wanda ya ɗauki hoton kansa yana zaune a ofishin shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi. Na daga cikin masu tarzoma sama da goma da masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya ke tuhuma. A babban binciken da suke yi game da harin da aka kai ranar Larabar da ta gabata a ginin majalisar dokokin ƙasar a cewar jami'an gwamnatin tarayya a jiya Juma'a. ana tuhumar derek evans dan majalisar wakilai a jihar virginia daga jam'iyyar republican akan shiga wuraren da sai da izini ake shiga a ginin majalisar evans ya yada bidiyon kansa a shafin facebook a lokacin da ya afka cikin ginin tare da wasu masu tarzoma akwai lokacin da aka ji yana cewa mun shiga ciki A wani bidiyon da ya sanya a Facebook kafin lokacin kuma wanda daga baya aka cire, Evans ya yi gargaɗin cewa masu tarzomar za su shiga ginin majalisar. Taka rawa a tarzomar da ɗan majalisar daga yammacin jihar Virginia ya yi ya janyo kiraye-kirayen ya yi murabus an kuma caccaki gwamnan jihar sosai. A yau Asabar cibiyar samar da bayanan cutar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins ta ba da rahoton cewa mutane kusan miliyan 90 suka kamu da cutar ta coronavirus a fadin duniya. Amurka ta fi kowace ƙasa adadin waɗanda suka kamu da cutar inda ta samu kusan mutum miliyan 22 da suka kamu da cutar daga nan sai Indiya mai kusan adadin mutum miliyan 10.5. A jiya Juma'a mutane sama da dubu ɗari uku suka kamu da cutar wani adadi na tarihi da aka gani a Amurka. Yayin da cutar ke yaduwa sosai a wasu jihohin Amurka, shugaba joe biden mai jiran gado ya ce ya yarda da raba rigakafin cikin sauri ta yadda duk mai bukata zai samu 'yan makonni daga baya za a ba da zagayen rigakafin na biyu kafin ku ji karashin labaran duniyar za mu leƙa ƙasar chadi wacce ta ce daga yanzu za ta baiwa najeriya haɗin kai a yaƙi da ake yi da mayakan boko haram daga abuja ga rahoton hassan maina kaina da yake jawabi yayin da jakadan kasar chadi a najeriya ya ziyarce shi a ofishinsa da ke nan abuja ministan tsaron najeriya major general bashir salihi magashi ya ce yanzu ne lokacin da ya kamata a kara haɗa hannu irin na karfin soji da nufin tunkarar mayakan boko haram a irin salon nan na ayyata ta kare general bashir magashi ya ce ta hanyar aiki tare irin na fisa tsakanin ƙasashen tafkin chadi za a iya kawo ƙarshen 'yan ta'addan a yankin baki ɗaya ganin hedikwatar gamayyar ƙawancen dakarun yankin na a birnin injamaina karkashin jagorancin wani babban hafsan najeriya major general ibrahim malu yusuf a don haka ya nemi a nuna da gaske ake yi na son ganin an kawo ƙarshen 'yan ta'adda a wannan yanki General Bashir Magashi ya ce shugaba Muhammadu Buhari zai kara taka rawa sosai wurin tallafawa dakarun na MNJTF don kawo ƙarshen aika-aikan 'yan ta'addan tun da farko cikin jawabinsa jakadan chadi a najeriya ambasada abubakar sale chachemi ya yi alkawari a madadin shugaba idris debi cewar chadin a shirye take ta haɗa kai da najeriya don a yi duk abin da ya kamata wurin kawo ƙarshen safarar makamai a kan iyakokin ƙasashen sannan a maida ƙasar chadi ta zama wurin da 'yan ta'addan boko haram ba za su iya rayuwa a cikinta ba ya tabbatar wa Najeriya cewar Chadi za ta yi haɗaka ta fannin tsaro da Najeriya. Sannan ya ce shugaban ƙasar Chadi Idris Deby na kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya buɗe kan iyakokin ƙasashen biyu. Ganin tattalin arzikin ƙasar Chadi ya ta'allaka ne akan ruhin tattalin arzikin Najeriya. To ko menene yasa Najeriya ke neman Chadi ta yi aiki tsakani da Allah kan yaki da Boko Haram? Tambayar kenan da na wa kwararre kan sha'anin tafkin Chadi? Dr. Hussaini Hassan. Ka san yanayin zamantakewa in ana cikin tafiya za ka ga su ƙananan ƙananan kurakure yana faruwa wanda daga baya za ka kyautatu zakan akan cewa akwai sake a cikin ma'amala na haɗaka. In ba haka ba ta yaya Najeriya za su yi yakin wannan abu wanda da da za ka ji ta a Kano, za ka ji shi a Kaduna, za ka ji shi duka a arewaci da wasu wurare duk wannan a shawo kansa yanzu kuma sai a koma jikin goda a nan ne ya fi barna. She kuwa inda wanda suke kusa da godan su ma za su yi wuta makamannin wannan to da an yi wa abokan gaba kofar rago. To watakila shi yasa shi minista yake cewa su ma su yi hazaka mutanen Chadin. Mai shari kan al'amuran yankin tafkin Chadin, Abdulkarimu Abbas, na ganin ko da Najeriya za ta buɗe kan iyakokinta da ƙasar Chadin. To zanto an ya su ne bisa wasu sharuɗoɗi. Kowane ƙasa suna kare abin da suke so su ma abin da muke so mu a mana su ma su mu ma abin da suke so mu musu shine diplomasiya din amma ba zai zama abin gefe daya suna cin riban abin gefe daya kuma suna shan wahala a kai. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan mai na kaina. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam ɗauke da sauran labaran duniya. Tashin hankalin da ke faruwa a arewacin lardin Cabo Delgado a kasar Mozambique na iya bazuwa zuwa makwabtan larduna a cewar jama'ai. A gundumar Niyasa da ke yamma da Cabo Delgado, jama'ai na bayyana damuwa akan yiwuwar bazuwar tashin hankalin mayaka a lardunan da ke makwabtaka da yankin. Sama da shekara uku kenan lardin Cabo Delgado ke fuskantar karuwar tashin hankalin 'yan bindiga. Tun haran farko da wata kungiyar mayakan yankin mai suna Al-Shabab ta kai a shekarar 2017. Fiye da mutane 2,000 aka kashe, wasu fiye da 500 kuma suka tserewa su a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Kungiyar mayakan da ke da alaka da Al-Shabab, wadda kuma ake yi wa kallon kungiyar da ke da alaka da 'yan ta'addan IS, ta kai hare-hare fiye da 600 tun bayan da mayakan suka fara yakin su. rahotannin kalaman da wani babban jami'in sojan habasha ya yi a wannan makon kan cewa jami'an tsaro daga makwabciyar ƙasar eritrea sun shiga arewacin yankin tigray sun karfafa abin da wasu jami'an amurka da wasu masu sa ido daga waje suka sha tsawon makonni bisa hujjojin hotunan da aka samu ta tauraron dan adam gaskiyar lamarin ita ce da yawa daga cikinmu tun farko mun san cewa eritrea na da hannu a faɗa kuma ba eritrea kaɗai ba ce a cewar awad da mikel wani farfesa a fannin tarihi a jami'ar queens da ke kingston a ontario da ke ƙasar canada tun lokacin da aka fara rikicin a arewacin habasha a watan nuwamban shekarar da ta gabata gwamnatin tarayyar kasar da eritrea sun musanta cewa dakarun eritrea na aiki a habasha to a gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Al'umman yankin garkida da suka fuskanci hare haren mayakan Boko Haram cikin kwanakin nan sun koka da cewa ba a kulawa da su inda suka bakaci gwamnatin tarayya da ma na jihar Adamawa da a kai musu ɗauki. Daga Adamawa ga rahoton Ibrahim Abdulaziz. yayin da ma dai hankula suka soma kwantawa a yankin garkida da ke jihar adamawa biyo bayan sabbin hare-haren da mayakan boko haram ke kaiwa a yankin yanzu haka dai al'ummomin yankin na garkida na kokawa da cewa ba su ga taimako ba ko kuma wani jami'in gwamnati da ya zo domin jajanta musu a wajen tare manema labarai da al'umman yankin sai kira mr samuel bidala ya bukaci gwamnatin tarayya da kuma na jihar adamawa ne da su Allah su taimaka musu wajen kare rayukansu tare kuma da ba su tabbacin kan cewa za a ɗauki matakan kan da garki. Ni ne mai suna Fasto Samuel Kulu Shugala. A gaskiya abun ya kai wani yanayi ne bisa da abubuwan da suna faruwa a ƙasar mu gidan. A shekarar da ya wuce alifin dubu biyu da ishirin da ishirin mun gan abun da ya faru a watan biyu mun gani yadda wannan kungiya da ake kiranta Boko Haram ta shigo ta kashe sojoji da 'yan sanda da wayansu mutane sai ta sake zuwa kuma a daren kirsimeti kuma abin da yake damin mu shine wayannan mutane kamin su shigo suka ba da sako akan cewa za su shigo amma masu tsoron mu suka ba su la'akari da wayannan ko gwamnati ne suka yi sakaici ne ban iya na gane ba shi yasa muka ce yana da kyau bari mu kira wannan taro mu kawo koke-koken mu ga gwamnati na najeriya na kasa domin su ji kukanmu su mai da hankali bisa ga abubuwan da yana faruwa a kasar mu ta gargin. kamar fasto midala ita ma wannan baiwar allah ta mika kokon barin su nema da cewa gwamnati da kuma jama'a su ji kukan domin abubuwa da yawa yana faruwa ana zuwa ana kashe mana mutane mu ma ba mu ji gwamnati sun yi komai a kai ba sa mun fito mu yi kuka ko za a ji kuma a taimaka mana wayannan abubuwa su daina faru. To sai dai kuma mataninta gwamnatin jihar Adamawa ta ce tana kokari wajen kare rayukan waɗannan al'ummu da ma wasu al'umman da hare-haren boko haram ta shafa mr solomon kumanga da ke zama daraktan yan labaran gwamnan jihar adamawa ya ku bayyana irin matakin da gwamnatin jihar ke dauka a yanzu eh ai ka san kwanakin baya da abin ya faru gwamnati ta kai musu tallafi banda tallafi ma ta kai musu a kayan lantarki ta sake tabbatar cewa an mai da su akan jarin samun da lantarki wa jama'a na kasa baki daya a sa'an ma wannan tsarin ma tun da yake har an rasa rayuka an rasa kuma dukiya sun salwanta ba abin da gwamnati ta ta yi banda ba za a mai da ba za a mai da rayuka ba amma dai za a yi za a taimaki su da kau kayan abinci da kuma kayan gine-gine su mai da sa da gine-gine da aka bukata don a sake mai da sayar da suke kaman da. Da ma yake zokaci ka ci game da waɗannan sabbin hare-haren da ma'aikan Boko Haram ke kaiwa honorable abdulrazak namdas da ke ma shugaban kwamitin harkokin soji na majalisar wakilai ya ku nuna bacin ransu ne game da waɗannan sabbin hare-haren da ake kaiwa tare ko da yin kira ga sauran al'umma da su ma suke ba da haɗin kai. kowane mataki muka ɗauka ina son shaida maka a majalisa mun ɗauki matakai ba da yawa ko maganar rashin tsaro abun ba waje daya take ba to mun yi kuduri ba iyaka kuma ga shi ma mun yi kasafin kuɗi wanda muka yi amince da ita a cikin ma mun yi kokari mun sa a taimaka ba sojoji abin da ya kamata a basu domin su ci gaba da wannan yaki a taimaki mutane kuma mun drawing attention na federal government a cewa sojojin da nan suke yaki su tabbatar cewa an ba su dama an ba su dama irin allowance allowance nasu ana biya su akan lokaci domin wannan mutumin da yake bakin daga ya baro familinsa gidansa yana jeji to da zai yi kyau a duk lokacin da hakkinsa ya fito a tabbata an biya shi wannan hakkin kamar yadda alkalma ke nunawa dubban rayuka na suka salwanta ta sanadiyar tashe-tashen hankula da ke saba da Boko Haram yayin da ko wasu dubban ma ke gudun hijira kuma koma da menene shi shine Allah kawo zaman lafiya ko a samu ci gaba Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a nigeria. To a gaida Ibrahim Abdul Aziz A yayin da masu ɗauke da cutar COVID-19 ke karuwa da yawansu ke haurawa dubu ɗaya a duk rana cikin kwanaki biyar, 'yan Najeriya na ci gaba da adawa da cutar ta COVID-19. gida Jibril ya aiko mana rahoto daga Legas. yanzu haka dai adadin masu dauke da cutar coronavirus a najeriya na ci gaba da karuwa inda a kasa da da 24 kacal an samu mutane 1,544 da suka kamu da wannan cuta a jihohi kimanin 20 na tarayyar najeriya ciki ko da birnin tarayyar najeriya abuja yanzu dai adadi ya nuna cewa mutane 9,824 ne suka kamu da wannan cuta ta coronavirus tun daga biyu ga watan janairu zuwa tara ga wannan wata na janairu da muke ciki daga daga dai mutane kimanin dubu casa'in da bakwai ne da dari hudu da saba'in da takwas suka kamu da wannan cuta kawo yanzu a tarihin najeriya yayin da kuma dubu saba'in da takwas da dari biyar da hamsin da biyu suka warke sai kuma dubu goma sha bakwai da dari biyar da tamanin da hudu da ke karban magani kamar kowane lokaci dai jihar lagos ce kan gaba sai dai kuma duk da yawan masu dauke da wannan cuta najeriya na karuwa har yanzu jama'a na ci gaba da gudanar da harkokin su kamar da suka saba tamkar dai babu wannan cuta ko a ma dai sai da kwamishinan 'yan sanda a jihar lagos hakim odumosu ya jagoranci jami'an rundunar 'yan sandan jihar wajen kai hari a wasu cibiyoyi da ake gudanar da shagali da ke birnin lagos angon sarolere inda aka kama mutane da dama a kulab kulab da rundunar 'yan sandan suka kai samami a sanarwar da kakakin rundunar 'yan sanda a jihar lagos csp olumuriwa da jobi ya raba manema labarai da safiyar yau yau ya ce a daren jiya jami'an 'yan sanda jihar Legas sun shafe daren ne suna ziyartar club club da ke birnin na Legas inda kuma suka kame ɗaruran mutane da suka yi biris da dokar da aka kafa na hana yawon dare a birnin Legas. Na tambayar wasu 'yan Najeriya ko me sa suka yi watsi da sanya makariyar hanci da baki a matsayin rigakafin kamuwa da wannan cuta sai suka shaida min cewa. Na kasance ni mutum ne wanda yake kowane lokaci ba na wasa da takunkumi zaka magana ne nake maka ina tare da takunkumi takalmi guda biyu a cikin aljihuna idan na so ina sawa in na so kuma wani lokaci fa bana sawa in zan shiga banki dole in sa in zan shiga wani babban ma'aikata dole in sa to amma mutane sun shagala gani suke kamar corona ta wuce gaskiya magana gaskiya corona na nan gaskiya mutane su rika sa takunkumi Allah ya mu iyaka da wannan cuta corona virus to maganan corona virus gaskiya har yanzu al'umma gaba ɗaya ba su dauki abun wani abu ba saboda me ba waye gari sun samu kansu sun ga gamu. mutum an ce ya kamu da cuta ya fadi ko ya suma ko ya yi wani abu kamar yadda aka saba in kana da sankarau ko kana da farfadiya ko kana da wani abu mu mun fi yadda da zahiri ne a waje ɗaya ma yanzu haka jami'an 'yan sanda a nan jihar Legas sun kama wasu mutane guda biyu da ake zargi da ba da katin shaida na rashin kamuwa da cutar ta coronavirus na wata cibiyar bincike ta ƙasa da ke birnin Legas shugaban hukumar Profesa Babatunde Salako shine ya sanar da hakan ga 'yan jaridu biyu a birnin Legas a ƙarshen shekara da ta gabata ne dai gwamnatin jihar lagos ta zargin cewa ana ba da takardun jabu na wanke mutane daga kamuwa da cutar ta coronavirus musamman ma dai masu fita zuwa kasashen ƙetare babin ya jibin murai amurka daga najeriya To madalla a gaida baban gidan Jibril. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda daban baba makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. hukumomi a kasar ghana sun ce shekaru da dama kasar na asarar kashi goma cikin ɗari na haraji take tattarawa wurin shawo kan matsalolin hatsarin mota ministan sufuri kwako ofuri a siyama ya ce kididdiga daga hukumar kula da karkumin motoci lamun lafiya na nuni da cewa kasar na kashe kashi daya da digo shida cikin dari na haraji da take tattarawa da ya kai dala miliyan dubu dari da sittin biyar akan hatsarin motoci ya zuwa ƙarshen watan agustan shekarar 2020 da ta ƙare mutum 1,585 ne suka mutu a cikin hatsarin ababen hawa da ya kai 15,459 a cewar mrs may obri yabuwa babbar daraktan hukumar kula da hanyoyin isa ali na kungiyar val mai fafutukar kiyaye hatsarin ababen hawa a ghana ya mun sharhi akan wannan alƙalumar kamar haka makon farko na sai mu ce shekaran da ya wuce kenan shi ne turawa ke ce march zuwa ne kusan june kenan sakan shekara mun samu don ci gaba kadan saboda mun tuna lokacin da shi ciwon anoban kenan ta shigo mana gari sai mu ce shugaban kasa ya ajiye mana wani lockdown shi ne ba fita kowa na gida to wannan lokaci mun samu ci gaba saboda adadin motocin da ke kan titi gaskiya sun rage saboda ma'aikata ma ba su zuwa aiki zuwa wannan kuma an dan raba shi biyu ne kamar banki haka sun raba ma'aikatan su biyu in dai bakwai ga rabi sun ka zo sai sabon bakwai kuma wasu rabi su zo wannan lokaci gaskiya ba mu samu hasari haka ba amma to da aka dauka sai mu ci an doki shi wato aka bude wannan lockdown da aka yi kenan to an ka bude lockdown na wurin kuma mun ka samu sai mu ce eh, shi lambar muta eh, accident nan ke na asari ya dan eh, tashi sama kuma mutane kuma na nufi cewa mun duba kuma wannan shekaran da ya wuce wannan cikin gana shekaran takara kuma kenan an yi zabe cikin wannan shekara to kuma mu duka mun san yadda hukin zabe take ko kowane jam'iyya kowa na son ya yi yawo ya shiga wurare da dama cikin lokaci kadan to wannan kuma wani lokaci kuma cikin wannan lokacin kamfen kenan gaskiya ana gudu da mota sosai to wurin kuma gaskiya mun ka samu matsala daga dama so shi mun duba cewa kama shi cikin watannin da eh, ke cikin shi shekarar da ya wuce mu ce zuwa september to december kenan shine lokacin zabe gaskiya mutane da yawa su yi rashin rayukansu. abin da wai mutane za su yi mamaki kamar yadda ka ce ah, saboda coronavirus an samu sauki daga watanni ukun farko zuwa tsakiyar shekara amma tun da aka bude ko kuma aka ɗaga. dokar kulle aka kuma samu tashin hatsarin mota to hukumomi da ake ba su alhakin su kula da kai kawo motocin ba sa mai da hankali ne ko dai a'a saboda lokaci ne da 'yan siyasa ke yakin neman zaɓe ne ba za su iya ɗaukan matakan da suka dace a kan 'yan siyasa ba to eh, magana tambayar da kai gaskiya mu ka duba akwai ababai da daman da ya kawo wannan sanadi don na farko gaskiya ne muna da 'yan sanda kenan waɗanda ke kulawa da sha ne anya kenan muna kiran su mttd gaskiya kamar yadda wani lokaci na yi magana mun duba kaga lokacin takara haka akwai wasu da ake eh, polisan da zan ci ake ajiye su hanyoyi kuma akwai waɗanda kuma gaskiya suke shugabanta ko mu ce suke tafiya da manya ke yan takara suna nan amma adadin su ba su da yawa Daga mai wannan magana da dama mun kira hankulan gwamnati, gwamnati kuma wai tana kokarinta. Don ka duba ma yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ke nufi cewa yana da kyau a kula a ce cikin mutane sai mu ce dubu biyar kenan a samu dan sanda daya 500 is eh, people is to one. Oh, 500 ba dubu biyar ba. Eh, eh, Eh, dari biyar kenan dari biyar 500 to 1 to wannan na gaskiya eh, mun ka duba kasashen mu sai mu ce na afirka ko sub sahara gaskiya ba za mu iya mu yi wannan ba saboda ne gwamnati gwamnati na magana kamar kudaden da mata ke samu ba ta kai so shi mun ka duba akwai matsala wurin nan gaskiya ne ba mu da yan sanda da yawa da za su iya su kula kan mutum madalla bari mu dakata a nan mu kuma ci gaba a mako mai zuwa idan Allah kai mu. Yanzu a madadin Isa Ali na kungiyar Valve mai fafutukar kiyaye hatsarin motoci a Accra da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida baba makeri. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel. farko a yau mun samu ne daga Bello Ishaku birnin Fulani da ke jihar Gombe. Inda ya ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. To yau zan yi kira ne ga hukumomin kiwon lafiyar Najeriya da cewa su tattance allurar rigakafin cutar coronavirus da hukumomi ke shirin shigowa da su cikin ƙasar domin tabbatar da ingancin alluran kafin yi wa al'umma rigakafin alluran domin gujewa yin kitso da barbata. To sai saƙo na gaba da ya fito daga Zulaidaini Abdu a Agadez shi kuma cewa ya yi salam sashen Hausa na VOA rediyo mai albarka. Don Allah ku bani damar yin kira na musamman ga 'yan siyasar ƙasa ta Nijar baki ɗayansu tun daga gwamnati mai barin gado da sabo da za ta shigo 'yan majalisa da sauransu cewa su ji tsoron Allah su rika tuna da hakkin talakawan da ake kashewa a kullum wanda su ne suka zaɓe su suyi abinda abin da zai fadda wa ƙasar nan kitse a wuta don Allah su gyara na gode voa hausa to shi kuwa abubakar salisu a rike ne alasa na faɗi daidai da ke potiskum cewa yayi salam voa hausa shirin karɓar wannan rigakafin cutar corona da gwamnatin najeriya ke yi sai dai mu ce a kai kasuwa domin mu matsalar tsaro ita ce abin da ta damun mu a najeriya a yanzu ba cutar corona ba to sai saƙo na ƙarshe daga usman shitu mahuta shi kuma cewa ya yi salam voa hausa hakika samsam ba mu ji daɗin abin da ya faru a ƙasar amurka ba inda aka samu wasu zaune gari banza da sunan zanga-zanga da ke goyon bayan shugaba Donald Trump suka mamaye ginin Majalisar Dokokin Amurka ta Capitol Hill. tare da tarwatsa zaman majalisar yayin tabbatar da Joe Biden a matsayin wanda ya lashe zaben Amurka da aka gudanar. Tabbas wannan abin da ya faru abin kunya ne da takaici ga kasar Amurka. Shin wannan wani saƙo ne Amurka ke aikawa ga sauran ƙasashe masu tasowa da take yawan jan kunnensu wajen girmama demokradiyya da kuma karɓar sakamakon zaɓe. Hakika su yaya babba Amurka girma ya faɗi. To ma dalla kuma gode da sakonnin naku ku ci gaba da aiko mana da sakonni. To masu sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma an jima a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. in Yanzu da madadin kowa da kowa musamman ma ita Maryam Dauda da ta na gabatarwa sai kuma Hailu Haili wanda ya ba da umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyali ke sallama da ku. huta lafiya ma assalamu